خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومهلا تابركم وتاكي هدواء وأن مجلسي ماكو ماكو وأن مكي كراتل الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية واللفر الإمام أبي عيسى التمذي وأن يرسو شكرة الأليمين لتبعين بعد الهجرة تلخيص العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه يومنا ترد وتن شعبان وتن تقص ميلادية آه، هجرية هذا شكرة دون أليه إلى أربعين نبيه وأن يدينينا أشرين دا أخر وتن أخر ميلادية تدمو يولا أشرين دا أخر wannan shi ne darasinmu na goma sha tara a wannan littafi mai albarka ɗan uwa idan ba amince ba a karatuttukan da suka gabata ko karatun da ya gabata sati biyu baya kenan mun shiga babin da yake mana bayanin irin salon yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake yi ibada yanayin yadda yake zaben lokuta da irin yadda yake hutawa don gudun kada ya dora wa kansa abinda ba zai iya ba a lokaci guda kuma domin bayi mabiya mai koyi da shi shi mai cikar himma ne da azama da cikar imani da taƙawa ya samu bauta da ɗanɗanan bautar Allah subhanahu ta'ala fiye da kowane bawa shi ne ya fi dukkanin al'umma tsoron Allah amma tare da haka ya nuna mana salon yadda za mu bautata wa Allah domin izanto cewa mu din mun kwaikwayon sa ta yadda in mun tashi bautar Allah subhanahu ta'ala ba za mu zame ba mu kauce hanya mu bi da wato ba za mu rabauta da shi ba in ba a mance ba mun karanta hadisi na 225 wanda a kansa za mu ɗauraya kuma sai mu ɗora shi ne hadisun da abbas radiyallahu anhu Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mai yadda ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah raka goma sha uku cikin dare hadisin nan ya zo a cikin sahih bukhari da sahih muslim wannan za mu ga ba daidai yake da hadisin na na Aisha radiyallahu anha ba wannan ka karanta a baya wadda take tabbatar da adadin raka'o'in guda goma sha ɗaya wanda na mana doguwar magana a wancan majalisin nace malamai sun tattauna a kan shin na filfilun cikin dare na filfilu ne saki ba ƙaidi don haka kai iya adadin abin da so ko ku a'a na filfilu ne ƙayyadattu don haka bai halatta ka ƙara sama da sha ɗaya ba ko sha uku sannan shin akwai cin karo tsakanin riwaya sha uku ko da sha ɗaya da farko dai za mu ga a cikin magabata da yawa a waɗanda suka ɗauka har a cikin sahabbai da suke ganin yawan nafila ya fi tsawon sallah ma'ana ana so ka yawaita raka'o'i da yawa ya fi tsawon sallah amma a yayin da za mu kan hadisai da yawa wanda wasu wataƙila wasu za mu karanta a nan majalisu suna nuna galibin sallar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam tsawaitawa ce za mu zo mu je da ya karanta hadisai masu yawa har sai na Abdullahi da Mas'ud Allah ya ƙara mai yadda yake cewa sai da na buraci ne wani abu ne wata rashin kyauta aka ce me yasa da kai yake na yi niyyar da na kyala annabi ba. domin ya karanta bakara ya zaci zai rukuku ɗaya ɗaya za zarce surar gaba ya karanta misali. bayan ya kammala misali, ya karanta ali imran ya ce ya tafi ya karanta ma'ida a riwayar shu'ba ma bayan ma'ida ɗin ya tafi ya karanta an'am a ga magana take ta wajen hisu goma sha biyar inda ka cike da ƙarshen al'ana a littafin minti goma sha biyar a guda don haka da wannan da yawa ke suka ga cewa abinda aka fi so a nafi biyu na dare shi ne mai tuli kiya tsawai karaka ba yawan karaka a ɗin ba tsawai karaka shi ya sa ma muka ji daga cikin dalilansu kuma yadda ya zo annabi sallam ya taɓa yin kiyamun laili da aya ɗaya ita ce in tu'azibhum fa innahum ibadu وإن له فإنك أنت العزيز الحكيم har ma ɗaya daga cikin sahabbai yake tambayar sai yake cewa ya rasulullah kuma gashi kai aka sauko da Alƙur'ani. ka kiyaye Alƙur'ani? Allah ya haɗa maka ilimin Alƙur'ani. amma gashi kuma da aya ɗaya kai sai ya ce ai ina wa al'umma ta addu'a ina wa al'umma ta addu'a don haka والعلم عند الله da yawa wanda suka tafi a kan cewa bai kamata a ƙara sama da sha ɗayan nan ba hadisansu suna cin sahihun bukari wanda wannan ra'ayin ma shi ne al'allama muhammad nasir bin albani mai littafin da muke karanta mai tafsir abin da ya rinjaye ke cewa tun da na aisha rabbi allahu anha ta kore ta ce baya ƙarawa a cikin ramadan ko wajen ramadan sama da raka goma sha ɗaya to sai dai kawai abin da ake so mu fahimta wannan ba sa cikin matsalolin da za ka yi mutane inkari kuma al'imamu shafi'i yana cewa laisa da faqihi an yahmila na nasa ala mazhabi bai kamata dan kana da wata fahimta a fikin musulunci ka yi wa wani inkari ba dan ya tafi akan domin waccan magana zama akwai cikin magabata wanda suka faɗe ta kuma sun dogara da wasu dalilai ko da ku dalilan masu rauni ne an gane wannan to sai magana akan cewa shin da raka a sha ɗaya da raka a sha uku akwai cin karo ne a tsakani ko babu cin karo da yawa suna ganin babu cin karo wannan sha ukun da aka lissafa suna ganin inna abdullahi dan abbas ya lissafa har da raka'atul fajr domin yana lura ne salloli nawa ni sallar ya a cikin dare ya fara nisa tun daga farkon dare yaushe ne daren ya fice daga lokacin da aka kira a salatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tafi masallacin sallah da haka shi a fahimta ta sai ya cewa wannan gudan biyu ma da aka in kaɗa da wancan sha ɗayan da ya zama sha uku kenan to bisa da kuma mafi rinjaye cewa sha ɗaya ɗin to mafi dacewa dai shine a takaita ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita kai ilmu inda Allah ta'ala malam yake wa an Aisha radiyallahu anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli al-layl mana'ahu min dhalika an-nawm aw ghalabathu 'aynahu salla min an-nahari 12 rak'ah Nana Aisha Allah ya ƙara masa da ta ce Annabi sallallahu ya kasance idan bai samu damar da zai iya laili ba saboda bacci ya hana shi ko idan ya rinjaye shi sai ya yi sallah raka a goma sha biyu lokacin yini ana tun da ya saba ya yi sallah raka a goma sha uku bisa riwayar abdullahi ɗan abbas to sai ya sallaci raka a sha biyu kaga ba wani kuɗi wannan yana nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya fara da aikin alkhairi da goma yake a kai domin mafi alkhairi abinda Allah ya fi so ba wa yana aikin alkhairi to ya dawwama ya yi duk wani aikin alkhairi da ake so ake mutum ba wa ya mutu a kai domin idan mutum ya mutu yana aikin alkhairi to Allah ta'ala zai tashe shi yana wannan aikin alkhairi shine babban sirri shi yasa mu ji hadisai da yawa cewa suke yi abinda Allah ya fi so shine abinda ma'abocinsa ya dawwama yana ka kama kana kiran sallah kada ka daina. ta saba kana wa ɗan wanka zuci kada ka dina ta saba kana wa wani addu'a ta alkhairi ba bai ma kan kana masa kan ka dina duk wani abin arziki da ka san kana yi to ka riƙe shi hannu biyu kan ka dina so ake mutum ya tafi akan wannan abu ya mutu a kai domin wani salam ya ce duk wanda ya rayu akan wani abu zai mutu akan duk wanda ya mutu akan abu za a kashe shi akan shi yasa za mu ji malamai suna tsoratar da mu mutum ya ɗora kansa a wani da na rashin arziki domin in mutum ya wata ba sai wannan ya zama a kansa zai cika in ya cika a kai kuma sai a tashe shi tare da masu wannan Allah ya kiya shi don haka saboda riƙe aikin alkhairi to tallolin da bai yi ba cikin dare sai rama su da rana malamai suka tattauna suka ce shin dole ne kai kara ma ba dole ba domin ba sallolin farin na bane babu tsakanin tsakanin su ijma'a sallar da yawa ba a rama ita ce sallar da take ta farilla to amma me yasa annabi sallam ya rama E! in za a mutum ya samu dama yi sallah din a bakatu na daren da bai sallata ba babu laifi babu laifi tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya saba yin wani aiki sai tafiya ta kama shi ko rashin lafiya ko bacci kamar yadda aka ambata a hadisi to za a rubuta mai cikakken ladansa ko da bai yi wannan ibada to amma ka da haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana so idan sun cewa ya sallata din ta ya samu ladani za mu ga hadisin yana karfafar hujjar malaman da suke ganin cewa wuturi ba a rama shi domin ga shi nan a annabi sallallahu alaihi wasallam bai rama wuturi din sai ya zanto yan sha biyu maimakon sha uku wanda jumhurin malamai akan haka suka tafi cewa alwitr ba a qada'in duk da al-imam shafi'i rahmatullahi alaihi a ɗaya daga cikin riwayoyi na mazhabarta yana ganin cewa ba laifi shi ma a iya ramawa a iya ramawa to amma dai shi wuturi cikin dare ake yin shi ya sa ma har a daren guda ɗaya ake yi musulmi ce ba a yin wuturi sau biyu a dare ɗaya la wutara ne fi laila don haka kenan da zarar ya wuce shi ba a rama shi wal ilmu inda Allah ta'ala وعن زيد بن خالد الجهني قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته عتبته أو فسطاطه وصلى ركعتين وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة زيد بن خالد الجهني الله تعالى يتعالى بقيدة يروي تونا حديث حديث يانا سنة حيو مسلم وترانا إلى الليل وزنت أيها القرئ سينا يبدا النبي صلى الله عليه وسلم قول قول لارمقن اين انظرن زنت اهل الجنه سوى دقوا اي نكيه الي من هكا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم saboda shi addini yan uwa ba da ra'ayi ake yi ba kawai don abin da ka gada ma ba haka za ka yi a'a da karatu ake yin addini dole ne sai an je makaranta dole sai an zauna a majalisun ilimi a masallaci da abin da ya kama da haka domin a hankalci abin da amin alƙawari suke faɗa hadisai suke faɗa suke bayani a ji bayanan da malaman ko musulunci suka yi da magabata to kuma hanyar ne mutum zai yi addini ala basira bisa ga ilimi don haka sai ta zaidu yana cin abin da sahabbai suka yi fice da shi shine duk wani aiki na biyayya ga Allah na farali ko na mustahabbi to sai su tsaya su ce sai mun ga yadda annabi sallam ya naka zai wannan suna koya mana mu al'ummar da muka zo bayan su cewa lallai duk abin da za mu yi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kana so ka tashi tare da annabi to kadin sai ka dinga yin ɗabi'u da ta'adu irin nasa ta fuskar mu'amalarka da iyalinka ta fuskar kasuwancinka ta fuskar zamantakewarka da ƴan uwanka komai ka yi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai zanto ka zama ka samu al-mar'u ma'a man ahabba mutum ya tashi tare da wanda yake so yace sai na zo na kwanta a kofar wurinsa ko kuma na kwanta a inda alisalam ya ɗan yi ɗan kamar gida tsufa wato haba inda mutum yake ɗan shiga ya kwanta ko wuri ne ko da wuri ne fitar haka amma ya an kawo da kansa yake da dare sai na ga alisalam ya tashi sai ya raka a guda biyu masu sauƙi bai tsawaita ruku'un ba bai tsawaita ɗagowa daga ruku'un ba bai tsawaita sujjada ba bai tsawaita gaɓoɓin da ake tsawaita ba raka'o'i masu sauƙi ma'ana wanda ya bude da su ɗin Ya yace sannan sai na ga bayan wannan ya ƙara yin raka'o'i guda biyu tsawilatai tsawilatai masu tsayi masu tsayi tsayi tsawaita sannan sai ya ƙara yin raka'a guda biyu su kuma da ya tashi ba su kai innan tsawilatai ne tsawilatai masu tsaho masu tsawon nan kuma sallara ka'atai ne sai ya ƙara raka a biyu su kuma ba su kai tsawon wanda suka gabace su sai ya ƙara raka a biyu su ma ba su kai tsawon wanda ya gabace su suka gabace su sannan sai ya ƙara raka a biyu su ma ba su kai tsawon wanda suka gabace su ba sun autar sannan ya cike da wuturi ya raka a ɗaya shi ne sai na zai ya ce ta in ka haɗa raka a goma sha uku wannan hadisin yana nuna mana cewa sai na abdullahi Dan abbas ya samu ta ba cewa fahimtar da ya yi na wannan rakawoyi goma sha uku an samu wani sahabi shi ma da ya ga irin wannan raka a goma sha uku an gane don haka da wannan ne wasu suke ganin cewa a ba sha ɗaya ce, ya halatta a sha uku in an bambanta bambanci ne na wuturi kana da damar ka yi wuturi da ɗaya kana da damar ka yi wuturi da uku an gane wannan za mu ga wani ladabi ko kuma yadda alaihi ya koya yadda ake yin sallar dare cewa yana yana daga cikin sunnarsa bai kasance yana yin su raka'o'in nan babban daya wanda wannan zai taimaka wa wanda yake sallar dare wurin nau'an ta masa nishaɗin cikin da dare musamman ba idan ya kasance kana yin sallah tare da wasu kuɗi masu gudu idan ya zanto cewa kowace in ka tashi sai ka tsawaita ka kawai ta yadda wanda yake binka zai fita daga hayyacinsa sai zanto cewa baka gadon masa da karkashin da zai yi tare da cewa a sallar dare ba a izina da waye ke na, a kana izina ne kai da abin da za ka iya yi domin shi ya sa muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar dare da da sai masu tarin yawa tare da cewa sayyidina abdullahi dan mas'ud ya bi shi bai la'akari da shi ba domin asali ita sallar dare dama mutum yana yin ta ne don kansa kuma annabi sallam ya tabbata a cikin sahih yace idan ɗayan ku ya zo zai wa mutane sallah to ya tausasa ya tattauta domin a cikin su akwai mai rauni akwai mai shekaru akwai wanda yake da wani uzuri gani ne ana sallar yake so ya samu lada don haka zo ya to ba daidai ba ne ka tare shi ka tsawaita mai lokacin yace amma idan ɗayan ku zai yi sallah shi da kansa zai sallah fal yutawwil ma sha to ya tsawaita iya yadda ne zai iya iya yadda zai iya to amma a tare da hakan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake koya mana wato tsari mu akan kanmu din kada mu dora kanmu akan tsarin da zamu kure wa kanmu lamba da yadda in kai sallar ma ka jigata ka jigata wata kila gobe ba za ka yi samu karkashi da marmarin gobe ka tashi kai amma an ka nau'anta ka tsawaita wannan ka takaita ka tsawaita wannan ka takaita to goben ma sai ka ga in ka tashi in ka ji kana da nishadi da yawa in ka so sai ka tsawaita in ka ji nishadin naka ya kasa sai ka takaita to haka ake so sa'a kan sa'a zanto mutum yana nau'antawa وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن تنتم فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي حديث أن عائشة الله تعالى يقارن وتيدع ولينا في صحيح البخاري ومسلم أبو سلمة ابن عبد الرحمن يكن بيت يا يا سلم sallar manzon الله sallallahu alaihi wasallam take a cikin رمضان Ramadan. Mana shin yana watan ramadana da wani salo na sallar dare ɗoriya ko bisa saɓanin yadda yake yin sallar dare a kwanuka ko a dararen da ba na ramadana ba shi ne sai na na'arisha aisha ta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana daɗa adadin raka'o'in da yake ba a cikin watan ramadana ko a wadansa ya daɗa sifi raka'a goma sha ɗaya ta ce kuma yanayin sigar yadda yake yi salli arba raka a hudu yake yi a jere idan ya yi hudun nan ta ce kakka wato kakka ga yadda suke da kyau yadda yake tsantsara su yadda yake yi a dukkanin nutsuwa da dukkanin nutsuwa domin me wannan tsawaitawar lada ne da yawa mutanen mu sai su fahimci cewa a yi adadi mai yawa kuma abin da yin da gaggawa to ai wannan in ba a tsawaita din ba ladan mutum ya tuye wa kansa ladan domin za mu zo inda za mu ji cewa shari'a ta bambanta sallar mai lafiya wanda ya tashi yana sallah da daddare amma sai ya zauna ya kammala sallah a zaune saboda gajiya ko da abin ya kamata akwai bambancin lada ga wanda ya yi sallar gaba ɗaya a tsaye da wanda kuma ya azumi idan mara lafiya ne wannan yana da ladan cikakke amma idan mai lafiya ne to hadisi ya ce wanda ya yi sallah a zaune yana da rabin ladan wanda ya sallah ka gani ya domin wanda ya yi sallah a zaune ya fi samun sauƙi to don haka wancan dogo tsawaita wadda aka yi ta ta kiyam ɗin da da tsawaita wadda aka yi ta rukuku da tsawaitawa da aka yi da tsagowa daga rukun da ta sujjada ba za su kafa abin ba. shi ya sa ba wasu ai suka fassara kaunin ta'ala wa kunu lillahi qaniti kuma ku tsaya da Allah madaukakin sarki kuna masu kunuti suka ce al-qunut ana nufin tsuri qiyam tsawaita tsayuwa duk da akwai da suka fassara da khashi'in kushuwa ku tsaya kuna masu tsoron Allah to amma ka dai a shahi an yi la'akari da wannan tsawon kawo don haka yana da kyau mutum kada ya mai da hankali wurin wannan sallar da ake ta gaggawa inda an cika ruku'u da sujjada mutum zai samu lada amma faladansa ba zai yi daidai da wanda ya je inda ne ake cika tsayuwar cika ruku'u kika dago a cika dukkanin gaɓoɓin na Allah lalar da zai zama daya ba shi ne take fa la ta tas'al am husnihi kaska so ka ga yadda suke da kyau wa tulihin kaska so ka ga yadda suke da kyau to shi yasa da abin da zai bayi zuwa a rasa samun nutsuwa a sallar bai kamata a yi shi misali wasu suna tallafa wa kansu suke sai sun sauke alqur'ani ba dole ba ne idan an samu sauta alkur'ani kuma za a iya yin karatu a cikin nutsuwa wannan nurun ala nur haske ne kan haske da shi an da sallar kuma ga shi an karanta alƙur'ani domin a cikin karatun mamudin da zai dinga bi kuma akwai nau'i na koyar da mamu wanda ya iya kuma shi kuma nau'i na jiyar da shi a maimaita mai sai ya ji abin da ya mace ma zai iya tunawa kaga alheri ne a cikin halittu to amma a lokaci guda idan ya zamto cewa ana yin karatun da ma ba a fahimta za ka ji wani karatun ana yi ana cikinye kalmomin ana ne harufa alƙur'ani bai kamata a karanta shi a haka ana karanta alƙur'ani ne ana ba wa komai haƙƙinsa ba tare da takalluf ba ba tare da wuce makaɗi da rawa ba a daidai gwargwadon masa ba zanto ana yin karatun tsakatakiya bai tafi a hankali matuƙa ba yadda mutane za su ƙosa da yawa kuma bai yi tauri ba yadda mutane za su rasa ɗanɗano na alƙur'ani mai girma ɗin ko kuma a nau'anta a bambanta yanayin raka'o'in kamar yadda muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nau'anta ya bambanta wani zubin idan ka ce karatun sallar gaba ɗaya za ka yi shi slow sosai to sai mutane sai su ƙosa to yana da kyau shi ma limami mai dabara sai ya nau'anta karatun wataƙila idan ya ɗan fara sauri kaɗan da mutane za su ɗan ji nishaɗi ana ana so da duk abin da zai za ka haffafa wa mutane su samu nishaɗi su samu karkashi kai ma ka samu su abin da ya kamata a yi tunda so ake kullum a zo ga wannan aikin alheri ba so ake a kori mutane ba idan to cewa wani yau ya zo wuri kaza ya yi kallon bai ji daɗi bai ji kai ya yau a gida zai saboda an kore su kage yana da kyau din limamai da suke wannan abun nan ke jan santo duka su kula da wannan yana da matuƙar muhimmanci a lokaci guda ga shi rakoyin an yi sa an ce ta ce falatar al'an husnihin ma'ana an cika ruku, an cika ɗagowa daga ruku'u an cika sujjadar an cika ɗagowa daga za mu ci cewa shi wannan tsawai ma akwai romo a menene roman na farko dai ka kaga awaita tsayuwar lada ne awaita rukun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yi idan kuka yi ruku'u fa'azzimu fihi rabb to ku zamto masu girmama Allah dan haka shi ne za ka ji irin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi yake a cikin ruku'un addu'o'i ne da suke nuna cewa ba ya Allah a wurin kambama da isa da cika da kuntama misali yana cewa subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya, wal abama. wannan kalmomin babu wanda ya isa a tuffanta shi da su sai ubangiji subhanahu ta'ala tsarki ya tabbata ga ma'abocin fankama da ƙasaita ma'abocin cikakkiyar masarauta a sama da ƙasa a ko'ina abocin jiji da kai jiji da kai sifar Allah ke haramun mai bawaye a siffantu da ita daga nan ta sama aljabbar shi ne ma'anar bin jabaru wal birya ma'abocin girman kai saboda ya haka ya haka amma ni da kai ban sani ba idan muka tuffanta da wannan sifar to mun mun siffanta da mummunan sifa kuma Allah ya karya haka yace yace girman kai da kita da ya yace farjan laila ne da mayafi duk wanda ya nemi sai ya yi jaji jadali a cikin ɗaya daga cikin biyu a tamtu ina karya shi sai za ba ka taɓa za ka taɓa ganin bawa da ya siffanta da girman kai ba ya yi kyakkyawan ƙarshe a jan abin da yake cikin sana'a da yake ba ya kyakkyawan ƙarshe ba ya gama lafiya ka bincika ka ga wanda yana yin wata tsafta yana wulakanta mutane saboda girman kai baka ita ma ya saurari ƙarshe sai ta da an ci ai an kore shi saboda mai ya yi jari da Allah wannan sifar Allah tare da Allah yana da hankama da tunkawo da kasaita idan bawan kai zo mai ba ha cewa yake ma fafirru ila Allah ku gudu ku je ina ku koma ga Allah haka yake cewa fafirru ila Allah malamai suka ce wato wani lamarin sai Allah lamarin Allah daban mamaki wani Allah idan ka ji tsoron ka ka gud ka kuje masa idan ka san wani macuci ne zai zalunce ka ba za ka yi ta kwada hanya amma shi Allah in ka ji tsoron ka kuma sai ka koma gare shi shine ma'anar lanan ja la madda minka illa ilai ba maguda ba matsora da gare ka sai fa sai dai a koma gare ka an gani to kaga shi kuma sujjada da cikin sirrin awaita ta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake fajtahidu fi du'a ku da ku zage da ku tsawon Allah sirrin awaita addu'a shine duk wani abu da yake damunka to ka kai ka kai kanka da ubangiji subhanahu duk abin da yake damun al'ummar ka da ƙasarka da al'ummar unguwarku da ƴan uwanka da al'ummar musulmi baki daya to a cikin sujjada ya kamata a faɗe shi wani sai ka je ya ce maka ka imamun nan ya fiye daɗewa a sujjada ne wallahi har sai tasbihin ma tsaya ina jira ai ai lokacin sujjada shine lokacin addu'a ne shine lokacin addu'a saboda wannan nema Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga a wasu wuraren a wannan soshi na shari'a sai kaga an kira wani sallah da imani wani wani zuwan a kira ta da addu'a saboda mai ta kunshi kaso mai yawa na wannan addu'a kaso mai yawa na wannan addu'a ta ce ka zai ya ƙara yin a guda hudu su ma ka so ka ga yadda suke da kyawu da kuma tsaho Ka so ka ga yadda suke da kyawu da kuma tsaho in ma yi salli sannan kuma sai ya yi raka a uku ma'ana wannan hukun a haɗe ke duka babu ta biya tsakani babu zama sai na ƙarshe biya ɗaya ce an gane ta biya ɗaya ce su wannan ɗaya ne daga cikin sifofin sallar dare wanda ita ma ya halitta mutum ne kun ga a bayan karanta sifar raka a biyu a sallame raka a biyu a sallame to ya halitta mutum kuma ya yi raka a huɗu, sai a na ƙarshe ɗin zai zo na ya sallame sai ya ƙara yin huɗu. a raka a ƙarshe ya zauna ya sallame sannan sai ya koro kuma guda uku to wannan ukun da ya koro shi ne wutarin in ka so kuma bisa yadda za ka fi ganewa shi ne shafa'insa da wutarinsa a hadi tare da cewa wannan hudun ma dai shafa'i shafa'i ne ai a shafa raka a biyu ko ina to shi ne ma na na aisha Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ta ce ya ma'aikin Allah to ya na ga wani me yasa da na kana yin ya kake kwantawa bacci ko baka yi turi ba shi ne sai alaihi salam ya ce ya ke aisha inna aynayya kalama idanuwa ida idanuwa idanuna guda biyu suna bacci wala yanamu qalbi amma zuciyata ba ta bacci amma zuciyata ba ta bacci wannan alaihi ya bambanta da mu a wani zuciyarsa ba ta bacci ni da kai da mun kwanta Allah ta'ala ya zare abin nan ran an sake ta to shi kenan ba ma iya gane ma ina nake har sai Allah ya dawo da shi amma manzo sallan ba haka ba shi yasa ka gama wahayin da ake musu ko mafarkin su gaskiya ne kuma ana gina hukunci amma ni da kai mafarkin mu zai iya tsuntar gaskiya zai iya tsuntar kuma kishiyar ba a gina hukunci a kan mafarki irin na waɗannan zai iya zantowa yana cikin mubashira ko ka gani ko wani ya ganin ma kamar yadda hadisin imam musulmi an ta ta ƙara babu wahayi abin da ya saura shi ne mafarki na ƙwarai. mutumin kirki ya gani ko wani ya ganin ma wani wanda bai san ka ba ka san shi ba zai iya mafarki da kai ya ganka akan wani aikin alkhairi ko ka shiga aljanna ko kaza bai ma ka kawo da tsana ya gaya ba to in ya san ka kuma ana so ya gaya maka dan ya zama shara da yake ka jajirce ka ci gaba da aikin alkhairi wannan shi ma hadisin ɗan uwa yana nuna mana ɗaya daga cikin sifofin ko kalolin yadda ya kamata a qiyamul layl kuma za mu ga yanayin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da kyakkyawar alaka da iyalansa ta yadda suke mai tambayoyi yana ba su amsa to yana da kyau duk abinda ya shige wani duhu ya tambaye ka game da shi to kada ka kosa wani ba ya sa ka tambaye shi ka faɗi dalilin da ya sa ka yi abin nan ka yi abin nan na aisha ta ce ya haka ya ce aikin ji ne. kuma ya halatta mutum ya kira sunan matarsa da gauran sunan nata ba tare da ne ba ya ya wani zuwa wannan yana da ma'anarsa eh yana da ma'anarsa sakanta kuma ba laifi ba ne Nabi sallallahu alaihi yana ce mata ummu abdullah eh ana wata alkunya da da dan yar uwarta na asma na وعنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ga wata riwayar da gare ku kuma tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a goma sha daya a cikin dare amma in ya tashi zai bi biyu bi biyu bi biyu biyu ƙarshe kuma sai ya wuce da ɗaya ya ware wuce to shi ma wannan mun karanta shi a baya fa idan faraga minha idan ya kammala daga wannan sanoli ittaja ala shaqqihi al-ayman sai ya kwanta a tsagin sa nan da dama ko faɗa a bayan cewa menene hikimar kwanciya a tsagin dama ko malamai suka ce zuciya ai a hagu take da duk sa'an da bawa ya kwanta a tsagin hagu baccinsa ya fi nauyi ya danne ta amma idan ya kwanta a tsagin dama to baccinsa bai fiye yin nauyi ba ibnu qayyim ma yayi wannan magana cikin zamu ma'a rahmatullahi alaihi to tunda ba lokaci bane mai tsawo da za a yi bacci ana sa ran za a fita sallar asuba dan haka ba a so bacci mai nauyi haka sai ɗan kwanta kaga jikin da ya ɗan samu rabonsa na hutu to wannan ma salam yana koya mana yadda cewa duk sanda za mu ibada mu dinga yin ta sai ta sai ta muna yi in muna huta muna yi in muna huta ba a so kai kana ibada ka fita daga hayyacin su shi wani sai ya ɗauka cewa fita daga hayyaci ɗin shine mai ƙololuwar ibada a'a ba shine asali ita wahala ba maksuda ba amma idan an shar'anta maka kai aiki sai misali kuma wahala sai aikin ya haɗu da wahala to wannan Allah da na ne a kan lada kamar misali a shar'anta azumi garin azumi saboda duba da yanayin ko sana'ar ko kuma wani zirga-zirga da kai ka fita da azumi a bakinka to kuma kai abin ya haɗu da wahalhalu na faɗi tashi kai kawo sai kuma wahala ta mummutan Allah da daɗin lada ne daɗin lada ne to amma ba a so ni da kai saboda misali muna azumi ce ai so muke mu zama wurjan jasa cikin wahala don haka kawai mu tarkato kan mu aikin da zai yi wahala da mu ba a san wannan sahaba alaihi sun kasance suna zama a inuwa lokacin da ake azumi sun kasance suna zuba wa kansu ruwa sun kasance suna wanka da ruwan sanyi da abin da ya kamata duka don a samu sauki وعنها قالت كان رسول الله يصلي من الليل تسع ركعات أنا عايشة في الشعب السلام ينا يبقى عشرة كاجة وانا شو ما في كرم صلى الله عليه وسلم ونزول قيام الليل ستة يركع عشرة يا دعاء الإمام مسلم تتشي فيهن الوتر أكتم ترى لن هدى الوتر لا هدى وهدى الوتر وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال وأولنا حديث متفي لا فسر عشي سبونا لا قينا بالطهو سيدنا حذيفة ابن اليمان الله تعالى يتارى عن سيداء شيري مروة شمنا حديث حديث كما إلى الإنجنش دوم يابو أتكون صحيح مسلم قبالي سيابو أتكون مسند الإمام أحمد إلى تكون كما سنن أبي داود دا سنن ابن ماجه ce annabi sallam ya kasance ya yi sallar dare ana huzaifa ya halarci wannan sallar ya ce falamma dakhala fi da ya shiga sallar sai na biya ce Allahu akbar dul jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama wannan ba ana nufin duka ita ce kabbar harama bayan ya kabbar harama kamar wannan ta zo ne a cikin du'a'ul addu'a ruhu buɗe sallah kuma ya bayyana ta domin tun da ba bayyana wa ya za ya ji har ya iya rawaito ana sai ya nuna cewa babu laifi mutum ya bayyana ulu iftah a irin wannan guri Allahu akbar Allah shine mafi girma da dukkanin abin da kalmar take ɗauka na ma'ana duk abin da kake tunani yana da girma to Allahu akbar minhu Allah ya kishi girma wannan zai ba ka amsa kai tsaye cewa ni da kai a hankali irin nan domin ta suranta ya girma Allah ya domin ni da kai ba za mu iya suranta irin girman da duniyar nan take ba za mu iya surantawa ba daga mabudan rana zuwa mafadarta sannan da kuma can ɓangarorin guda biyu wani irin girma take da shi ina nawa take da shi kaza nawa take da shi ai girma za kai ilimi wannan iya duniyan mu kenan da mutum yake iya rayuwa a ciki ina ragowar ragowar duniyoyi wanda duk Allah shi ya halicce ina ragowar wuraren da ma ɗan adam ba zai iya bai taka wurin ba zai iya zuwa ba kai kar binciken ɗan adam ma bai gano wurin ba kai a duniyar da kake ciki akwai inda ma ɗan adam bai kai ba zuwa ba amma dare da rana kuma yana cikewa ne to duk yadda wannan wuri ya kai da girma da faɗi fa to Allahu akbar Allah ya fi shi fitina yadda za ka gane girman Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga cikin hadisai da al al'imamu Ahmad ya rawaito eh, ibn Kathir ya kawo shi a cikin tafsirinsa yana maganar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta sammai da ƙasai bayan fa an halitta ƙasar a ƙasa kuma fa Allah ta'ala sai ya kawo duwar wasu sai ya kakkafa su suka zanto kamar ne kai ka ce ƙusa ke kamar yadda kafinta in ya zo zai haɗa wannan shimfiɗa wannan sai kuma ya gita da wannan da ƙusoshi saboda ne kacce dinga tambar-tambar tana girgiza saboda gatan da Allah ya mana amma dan adam fa duk baya tunanin wannan dan adam shi kuma sai ya ƙura lamba wurin fita ta Allah da bujirewa Allah subhanahu wa kana insanu kafura yasa yace wal jibala tada muka sanya zuwa da su kai ka ce wata kamar turaku ne wanda suka rike ta ba za ta dinga tambal tambal domin a ƙasanta kuma akwai ruwa ruwa ne ma makon ruwa tekuna ne aka dosa na wannan halittar aka wannan aka sanya aka zo aka sanya dutse dutsen kuma ƙasa aka kawo kuma wato ƙahonsa Allah shi ya kan wani ƙasa ne ya halice shi kuma sai aka sa shi ne ya tokare wa idan zuwa wanda ya wannan wani ana ana saman kuma saba a samawatin kibara kowace sama zuwa ta saman saman da take samanta tafiyar shekara 700 to Allah ta'ala yana saman duk wata sama ka suranta iya saman da za ka iya suranta Allah yana sama da ita kuma ya fi ta girma to ya za a yi hankalin ɗan adam ya iya suranta Allah wannan shine ma'ana Allahu akbar din cewa in za ka yi sallah ka dinga jin cewa in wani mai mulki ne kake tunanin mulkin sa ya girma ma ya wani to Allahu akbar ne idan wani mawadaci ne wani mai iko ne in wani cikakken azzalimi ne da yake ganin shi zai iya zaluntar ka to Allahu akbar ne duk zalincin sa a nan da Allah ya in Allah ya so ya mutsike shi ko labarin ba za a Don haka mutum ya ce Allahu akbar ce Allah shi ne mafi girma yace Allah na kauce zul malakuti Allah ta'ala shi ne ma'abocin duk wata masarauta cikakkiyar masarauta duk wani sarkin da ka gani aro aka ba shi yana da lokaci amma sarautar Allah ba haka take ba sarautar Allah ba ta da farko ba ta da ƙarshe sakakkiya ce saki ba ƙaide ce amma nan kai ka ji an ce sarkin kano sarkin zuzzau sarkin kaza bayan wani lokaci kai ka ji an ce murabus Allah baya murabus sai ka ji an ce ko wanda aka tsige la ba a tsige Allah ba wanda yake tsige Allah sai dai shi ya tsige mutane ko ka ji an ce tsohon sarki Allah subhanahu wa ta'ala duk ba a sifanta shi da daga nan za ka gane cewa a shi wannan kawai dai nisbiyyan ne idafiyyan ne kawai dai an dangana musu an danganta musu sarauta shi ya sa a yi yawa kanta kira da shi ne malikan ne shi ne da mamallakin mulki shi yake ba da shi ga wanda ya so sannan idan ya so kuma ya fuske shi ya ɓata shi daga wannan mulki a wajen bayarwa sai ya ci bayar a wajen kuma karɓewa ba sai ya ci karɓa shi ya kuɗi don mutane su fahimci fitinar da take cikin mulki cewa da zarar mutum ya ɗanɗane shi to fa sai inda ƙarfinsa ya ƙare wannan shi ne asali sai dai ana samun bayan Allah da ke su Allah ya ce mu da ba za mu iya ce mu ba za mu iya ba sai rubuta resignation wani abu makamancin amma asali shine wa tanzi'ul mulka min man tasha kwace shi ake yi kaga baya so ya rabu da shi kuma ka lura ko komai kin kwasa kashi ka ba mutum sai ka ga yana wa 'yan kwasa kashi iko haka kawai so da kacin da take cikin mulki yana jin wani da daɗi to wannan mayan da ake samu na mulkin gaskiya ne da ake ce masa giyan mulki sai sa sai ka ga sun hau sun kasa yin abin da ya dace wanda Allah ya nufa da alkhairi sai ya yassare masa mashawarta na kwarai sai ka ga idan ya kauce hanya sai ka damu da shi Allah shiri masu mulkin wal jabarut Allah ta'ala shine ma'abocin ji da kai shi ne jabba duk wani abu ƙarfin wani abu Allah sama yake da shi duk wani abu Allah zai iya ganin bayan amma ba abin da yake ya zama sama da Allah ko kuma ya ga bayan Allah ba shi yasa kaga ga duk wanda ya riko da Allah to baya tabewa domin ya yi riko da wanda ba a isa a yi mai ai galaba ba a kan amma wanda wanda ya ya saki Allah ya kama wani Allah to shi kuma ya saki rishi ya kama ganye wal kibriya Allah shine ma abocin ji da kai domin yana da girman da da da zai ji da kansa kamar ni wanda tsakanin ifta da bismillah sai Allah ya mai da mu ababen tausayi wala azama shine ma abocin girma to da wannan addu'o'i na wata ubangiji subhanahu wata'ala da suke nuna kadaitaka da kambamar ubangiji subhanahu